Wasu mata suna amfani da magunguna na likita da ake sayarwa sama hanya domin su ƙara nauyi ko kuma su yi ƙiba. Shin ko a matsayinku na likitoci yaya kuke kallon wannan al'ada? Waɗannan tabi'u gaskiya jahilci ne, jahilci ne idan mutum ya sani da kyau cewa bisa neman canza halittar jikinsa yana tilastawa ƙwayoyin halittarsa su mai da martani ta wani hali maimakon yinsa yadda Allah ya so. Kenan zai gane sosai cewa wani haɗari ne yake ɗaukar ma jikinsa. Ma'ana kuna ƙara sauye-sauye da suka rataya ga sinadarai da halitta kuna sake tura su wajen wani aikin da ba su son aikatawa domin idan jiki na iya sarrafa makamashi sarrafa kwayan halitta domin taimakawa jiyoji kuna tura shi wajen kama ruwa kama kitse kama gishiri wanda a tsawon lokaci zai zama haɗari cututtuka na kullum abin nufin kenan mutum yana iya kamuwa da wasu cututtuka yawancin lokaci wannan ne ake gani kuma kuma a ƙarshe kuna neman wani kyawu sai ku yi ku da cuta me yasa domin a ƙarshe za ku ƙara ƙiba watakila jiki bai shirya ba a ƙarshe zuciya ce za ta saki watakila za ku amfani da wata ƙwayar halitta da za ta aiki mai illa ga ƙoda kuna iya amfani da magunguna masu illa ga hanta har ma ga fatar jiki waɗanda suke ɗaukar wasu magunguna suna iya ƙara ƙiba nan fatar jiki za ta fara ja ta lalace a ƙarshe ku tsani kanku wato neman kyau ya koma kuwa da cuta. A matsayin ku na likitoci miye ra'ayin ka sama wannan? Eh, Ina gana abu ne mai kyau kuma da hankali kan wannan matsala me yasa domin matsala ce da ke cikin al'umma kuma matsala ce da ke shafar kyan lafiyar mutum da lafiyar al'umma kenan dole mu tashi tsaye za mu ci nasarar yaƙi da wannan bala'i na muguwar fahimta ko kallon jikin ɗan adam ta yadda za a iya kiyaye shi da duk wani ne nauyin da zai zamar masa guba.